Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Sido Kalangu. A yau ma Sido Kalangu ta ɗauko ne maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun yankan gida a cikin wannan kasa ta musamman a nan birnin Yamai. Doka ta kasar Nijar mai lamba 2048 eh, ta ranar 30 ga watan Junin shekara ta 2004 da ke tafiya kan tsare-tsaren kiwo a cikin wannan ƙasa tam bisa ayat mai lamba a biyu da shahi na biyar duk wata dabba kamar akuya saniya rakumi duk da sauransu ya kamata a yanka su tare da binciken lafiyar su domin kasancewa cikin dokokin da suka shafi kiwon lafiya a cikin wannan ƙasa ta Nijar. A nan birnin Yamai kamar sauran birane na wannan ƙasa ana samun wurare ko kuma mutane da suke yankan gida ta yaya za a magance wannan matsala ta yankan gida a nan misali birnin Yamai kuma kuma ya za a kawo ƙarshen wannan al'amari menene tasirin shi a cikin wato rayuwar al'umma duka za mu tattauna ta da bakin da muka gayyato mu shaida muku da cewa da farko dai za mu kasance kai tsaye tare da Abdul Bukar ADDC wadata nan ɗakin magana ina tare da Malam Muhammadu Magaji shugaban kungiyar mahuta ta da'irar Yamai nagode Allah saka da alheri sannan kuma ina tare da eh, Malam Usman Idi masanin cimaka a cikin wannan ƙasa ta jan ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan mahawara Tuma da lakame da ni bayyana muku na tare da Malam Muhammadu Magaji eh, shugaban kungiyar mahauta yankin Yamai sannan kuma ina tare da Malam Usman Idi masanin Cimaka. Malam Abdul kana jin mu? Ina jin ku. E ku kasance tare da mu domin wannan muhara da yake muna tare da bakin da muke a tare da su a nan ɗakin magana zan fara da Malam Muhammadu Magaji ku ne shugaban kungiyar masu eh, mahauta musamman a nan birni mai shin idan an ka ce yankan gida mi kuke dibi. A'udhu billahi minash rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Lalle dangance da abun da shahi illa bisa ga zancen yankan gida illolin yankan gida yawa gare su eh, kamar an ka ce yankan gida menene kuke ake nuhi abin da aka nuhi yankan gida dabbar da ba a kai ta mayanka an ka yanka ta an ka dube lahiyarta ba na'am shi ne aka nuhi da yankan gida yanzu kamar kuna eh, tsammanin a nan birni mai wannan al'amari na yankan gida a akwai shi sosai yankan gida ba amma bai misaltuwa da eh, mutanen da'irar yamai su ne shaida mm. su ne makwabtan masu yankan gida su sun kusan gidajen da aka yankan gida ko mun sani su sun yi mu sani anguwar da ake yankan gidan nan cikin da'irar yamai wala yana da eh, yawa to da yake muna yanzu ne muka fara wannan muhara zan sake dawo gari ka malam muhammadu magaji barin zo wajen malam usman idi malam usman idi shin a fannin kiwon lafiya da kuma cimaka shin naman yankan gida nama ne wanda ake iya cin shi ba matsala assalamu alaikum shi dai magana ta yankan gida kamar yadda wannan yan uwa mu wace hudi dabba da aka yanka ba a mayanka ba ba cikin dibin likita ba kuma ba cikin aikin mayanka ba ita ce ake ni da yankan gida mm. to kuma shi lalle yankan gida yana da yawa a cikin yamai kuma mutanen gari suna gani kullum dare da rana da ake da shi lalle yankan gida yana da illa sosai mm. saboda ya taka hukumci na akai inda likita diba inda likita zai tabbatar da lahiyar dabba sannan a bara ta ga cimaka maka ga mutane mm. to kaji yana da illa kwarai iyo ya kamar ku a bangaren ku kuke kallon wannan matsala eh to matsala ce wadda take sai an samu babban goyon baya na mutanen gari da hukumomi sannan a yaƙe shi mm. tunda ya zama kamar hili ne na baje koli mutane sai su taho daga garuruwa su zo mai da sunan cewa sun zaka dan su yi kasuwanci kuma ba kasuwanci bane suke bisa ka'ida a kasuwanci ne na gurgunta ta hanya hmm. to ka ji yadda abin na gode zan sake dawo gare ka malam usman idi malam abdu kana jin mu ina jin ku yawa to a matsinka na mamba na kungiyar adadin wadata ya kuke kallon wannan al'amari na yankan gida ganin cewa wannan kungiya ku shine na kare masaya da kuma kare masu saidawa to assalamu alaikum wa alaikum assalam muna da ku muna da duka abokan mahaura wanda suke nan gaba gare ka kamar yanzu wannan mahaura da aka yin ta bisa yankan gida abu ne na yau da kullum abubuwa ne wanda muka saba da shi muke ja tare da su nan su alhaji muhammadu nan da yake gabanka da su usman nan duka mutane ne wanda muke da darbarwa da su saboda kokowa da hana yankan gidan nan muna huta uku ko hudu a kowace shekara amma abubuwa ne sun kasa tsayawa su fahimci abin da ake nihi su mayankan wanda mm. suke yankan gidan sun ƙi fahimta da shi suna ganin kamar zaman eh, manyan mahautan suna kamar adawa da su mm. mu kuma da muke 'yan society civil da muke kula da harkar masu saye da sayarwar muna kula da hakkin lahiyar eh, kare lahiyar masu saye da sayarwa. Mm. To a wannan tafiya mu ma gani suke kamar zaman kishiyoyi ne. Akwai wani lokaci ai sun sun sani an ana so a ciwo kan shi sai an samu goyon baya na al'ummar ƙasa gaba ɗaya. Kuma sai an hakuma ta ba da kai ta yarda ta hakumta wanda aka kama da laifin yankan gida. Sai kuma su mahauta sun amince da a kiyaye da su. ya zamanto sana'a ce mai nagarta. Mm. In sun yarda su kare su. wannan ana iya kokowa tare da su duka duk wasu game-gamen baki da ake ana gewe-gewe ya zamanto duka an ciwo kan abun an hwasa su ma sana'ar su za ta to sana'a ce mai nagarta mm. sai ya zamanto ban mu da ɗari ɗarin sayan abin. Eh, mala abdu dabba an ba bincike ta ba aka ga lahiyar ta aka yanka ta baka san ba mi kaci mm. suka iri-iri wanda suke zauwa ba a san ba wata irin cuta ce ba a san maganinta duka daga nan irin wannan abubuwan suke fitarwa. Mm. Eh, Malam Abdu ka na magana cewa a cikin shekara kuna yin rangadi uku zuwa hudu a cikin mm -hmm. yankunan wannan kasa tamu shin rangadin na faddakar da jama'a ne kan illolin wato sayan eh, dabba da ba a yanka a mayanka ba da ko kuma illolin yankan gida ne kuke bayani mu muna bayani bisa al'umma ta fahimta da yankan gida ba nama ba ne za ka je ka saya mai nagarta ba nama ba ne mai lahiya wanda za ka je ka saya hankalin ka kwance baka damuwa ka je ka saya ka sa a cikin firigon ka rika dawa in ka ga dama saboda abubuwa ne wanda ba a bincike su ba ba a san ba lahiyar dabba haka na aka je aka yanka ta mm. kuma ba ka san ma wani irin yanka aka mata yanzu dai in na fahimce ka in na fahimce ka wannan yankan gida al'amari ne ko in ce matsala ce babba musamman a wannan birni na mai kan yadda wato mutane suka fara rungumar yankan gida duk da kokarin da hukumi suke yi na magance wannan matsala wallahi harka ce mai wahala su sun sani sun taba sayan mota na aiko kowa da magance wannan yankan gidan abin mm. yake cira mm. an yi an yi mu kurin abin da ya kamata sensibilisation menene ake cewa a a fa'intar da al'umma ta gane da yankan gida ba nama bane mai amfani ga jikin dan adam mm, na gode malam abdu ku tsaya kan layi zan sake dawowa gare ka zan dawo a nan oh. ake magana malam muhammadu magaji kaji abinda malam abdu yake cewa wato matsalar yankan gida matsala ce babba wadda kuma dole sai an tashi tsaye-tsayen daka domin a magance ta shi eh, asali ma daga ina ne wannan yankan gida taso kuma me yasa yake kamari shi lamarin yankan gida hanyoyi ne na ɗan adam kowa da tashi tabi'a tunda mahi yawa masu yinta saboda wata tabi'a ala tabi'a suka suka yankan gida tunda yankan gida ya kashi kashi kashi nawa mm. akwai wani bisa ce yake samun ta sata dole yanke ta cikin gidaje mm. akwai masu a kasuwa su ma don su yanka cikin gidaje to bayan haka nan illolin suna da yawa ƙarai tunda me yasa shi mai yankan gida ba ya son ya kai mayanka a dubi lahiyarta a ce ba lahiya ya ce ya hasara to kaga duk waɗannan abubuwa suna cikin abubuwan da adda illoli sosai eh, kuma kayan eh, hmm? shi wannan yankan gida da yake kamari ba ka ganin kamar ana rufe ido ne gare shi to ana ruhiya don hukuma ta take ruhe ido bisa gare shi tunda ita zama azama nauyi tunda ita adda nauyin komi da komi ke hukuma ta san masu yankan gidan ai ku kuke tare da su ku ta watakila da yake kuna tare da su kuna isa nan ina ne wannan yankan gida yake hukuma dai ta san tunda mm. musamman akwai direction regional mai kula da wannan zancen haraka yankan gida mm. sun sani duk gidan da aka yankan gida duk murhu ko korin da ake sayar da nama danye ko gasashe da aka yankan gida sun sani duk cikin gidaje da aka yi sun sani matsala wani lokaci malam Muhammadu ba ka na eh, kukan kan kuna da naku lahi da wani bi eh, masu da naman ko kuma masu da danya ko eh, gasashe akan kamun hada musu da yankan gida kuma sun sani. ba haɗa musu shi mutum shi ne ke haɗa mukan kanshi shi ke ha shi mutum shi ne ke haɗa mukan kanshi ba haɗa mai ake ba mai wannan aiki shi wannan yana bai da wani aiki sai wannan aiki mm. mai wannan aiki shi bai da wani abu sai wannan aiki shi kama yadda wancan dan uwa na hodi matsalolin da hodi matsaloli ya gare su mm. akwai anguwar da yau in dan polis ashirin ko talatin ba su su wani gida kamun yankan gida ba abin da kwa sani na akwai angoyi da dama kamar yanzu a ɗauka kaga tura ku yanka babu lokaci ba su da rana ba su da dare ba su da kwai kaso dole haka ba su da dare ba su da rana kaso garin malam su ma haka ko bage to garin malam wani ko bage wannan duka abun da tun daga eh, eh, Eh, masani nan bisa ga mm. haraka abun gashi eh, ya san wannan shi ya kamata ya bada eh, shi ya kamata ya magana bisa ga wannan <laughs> ko ba shi illa shi rashin dai mu sana'an mu mm. dole ne in yana cutar da kai yana cutar da sana'a ka dole ka ce yana cutar da kai mm. kuma mu ba ba shi hida mu ba cuto al'umma tunda mu mun yarda ana kama dabba wadda ba ta lahiya babu sahiyar da abator ba za a kama dabba wadda ba ta lahiya ba akwai wuya kenan mun yarda da wani abu mun san da shi amma abin da ya hida mamu eh, abin da ya shahi a ce lahi dan adam dole ne abun nan ya shahi ka matsayin ka ne kana musulmi tunda a ɗauka a musulunci ko yankan ma ba wurin kirki ba wuri mai nagarta aka yanka ba kun ba mutane masu nagarta gan shi tunda mai mutum mai nagarta bai kamata ya yankan gida ba mm, tunda yankan gida wata eh, ana yin shi inda an ka inda ana yin shi inda mm. an ka dama su da muka zuwa sun ta karkashin gado an taba ma mu samu haka samu gidan da mace ta zo ta yi tsaye ta ce ba a shiga cikin gida in ana tare da iko na a nuna iko a ta karkashin gado a hiddo bisa hiya da goma duk sun mm. sani ko abin da abin da kwasan gaskiya hmm? <laughs> malam muhammadu akwai matsala cikin wannan al'amari nan ta gida musamman a wannan birnin yanzu mutane suna cin abin da babban matsala hmm. yanzu ba hata mutane su muna gahara yanzu ko dabba ka ta mutu yanzu ka dai yadda ta taranta minita ka sa mutane masu masu dai su dai duba ma yanzu kana ganin wani ya zo a doke ta muku mai yiwuwa mutum nan ba ma mahauci ba ne mu kuma kan aikin mu na sana'a mu ta wallahi muna jin cin wannan abin gaskiya muna jin cewa wani abin sosai mm. Iza malam muhammadu zan sake dawo gari ka malam eh, eh, malam usman kana cin abin da eh, malam muhammadu yake cewa matsala ta yankan gida amma ina kawo zancen kwabagi ya ce bari in da wajen naka shin waɗannan kamar kwabagi kamar garin malam wajen da ake sai da dabbobi kamar turaku duka yankan gida yankan nan da ake yi babu kulawa babu sa ido na jami'an kiwon lafiya to lalle akwai sake hanyoyi a sauran wurare yanzu kamar su kwabaje su kasan kwamitin su daban ne take hmm. suna da wanda yake yana diba musu nama idan sun yanka hmm. sai dai kuma matsalar tana yi wakila gudan ini ake yin abu hmm. shi ko bai da dama da zama zaman to gudan ini yana bisa kamana haka kuma su malam kwara su ma suna da kwaminikin da suke biya da kwamitin nan da daga kwallon ne ma mutum yake hitowa ya zo ya diba amma yanzu an maida a kan kwamitin da ta shahi wannan ta malam kwara da sauran kuma su turaku kamar cikin kasuwa ne na cikin gari waɗannan kaga su ma kana iskiya ana yanka nan wurin to kamar yadda waɗi matsalar inda take da ciwo shine dabba da aka yanka yankan gidan nan akwai manyan iloli gari saboda mahi yawa ba ma lahiya ba ce mm. duk daba da zaka ci nama inda dai an ce maka bata biyo ta likita ba inda aka dibe ta ba to kai ma kanka ya kamata kamar to kana shakku mm. ga abin da zaka ci mm. to kenan likitocin ba babu su bane akwai likitocin kuma akwai wurin da aka keɓe saboda ta yi yankan amma masu yin wannan aiki na yankan gida sun da shi kamar kasuwa ce mai riba a gare su tunda saboda mi kamar yadda waɗi akwai nauyi da ya kamata a biya na haraji haraji da ya kamata a biya da kuma in bisa ka ba da yana ya kamata wannan tsoron shi yake sa sun hiba da kashi su ta siyan kan gida su ta can haka mm. Mm. to kenan in ma kokowa za a yi sai da haɗin kai mm. mutum guda bai iya kokowa na yau yanzu kamar shi wannan nama da na bisa da aka yanke kamar dole eh, sai kayan a yanke ta dole sai eh, jami'in kiwon lafiya ya bincike wannan dabba eh, shin idan ba a yi binciken ba an ka yanka ta waɗannan illoli ne suke tattare kuma wanda ɗan adam zai zama eh, wato cikin haɗari eh to ka san dibin namu ma da ake zuwa ake kaiwa can likita yi saboda mi saboda akwai cututtuka da ake kare dan adam a kansu mm, wato akwai dabba da take da ciwon da ciwon da eh, tana isa ma dan adam da gudu mm. wanda za ka ɗauka daga zuwa nan nama ma da za ka da kanshi za ka tashi da ciwon haka kuma ko dabba ma kanta masu aiki da ita ka su kai ga namun mm. za su iya tashi da ciwon kenan akwai irin cututtuka da yawa haka nan misali kamar su ciwon tari da muke magana kullum kaga shi babban ciwo ne mai illa babba maganin shi kuma yana da wuya mm. tunda lokacin da kake ganewa shine da ya ci ka babu abin da maka saura mm. shi yasa jan hankalin da shine mutane su kiyaye da wannan nama suke ganin ana tawo da shi cikin farantin ne mm. suna ganin arhashi bai da arha yau nama in an ka an ka sai shi an ka ya sha wuta ai ana iya cin shi ko a to lalle wannan a karamin lissahi dan ba a iya ci a jahilce a karamin eh. lissahi gaji kake in ka dafa naman ka shikenan ka yi maganin ciwo ba ka yi maganin ciwo ba na'am eh tunda akwai iyakar da tsawon da ya kamata ɗauka na zahin wutar mm. da zai kashe cututtuka ba cuta duka bane zahin wutar da ake ta miya za ta kashe shi ha mm. mm. zahin da ciwo zai mutu mai ɗaukar lokaci ne kenan mahi alheri shi shine mu taimaka mu duka mu bai da ƙarfi cewa busashen na ya kamata a kai su likita ya diba. Mm. na gode eh, malam usman eh, eh, malam abdul kana jina kana kallayi eto wannan kungiya tako ta addc wadata ta shahara wajen kare wato masaya da kuma masu saidawa game da wannan batu na yankan gida shin ya kuke ganin za ko hada karfi da karhe tare da eh, mahuta da kuma wato eh, jami'an kiwon lafiya ganin cewa an wada kan al'umma domin dakatar koko ganin wannan matsala an kawar da ita. oh alaikum. Wa salam. Eh, wannan wannan tahiya ai shi ne ɗazu na yi bayani na ce sai an tafi tare. Hmm. Kuma sai an fa'inci juna, sai an ba da yarda da juna, sai an ba da kai. saboda wa'insu suna hawa ta neman kuɗi haka taraziri mm. kuma a kowanda suke hawa suke neman kuɗi suna bin doka suna cire takardu suna biyan haraji da yawa bisan sana'arsu wato dai ƙasa tana ƙaruwa da su eh ƙasa tana ƙaruwa da su amma su wa'innan masu yankan gida mutane ne wanda su kansu ba amfani kansu ba da kansu balle Eh, su amfani sauran al'umma alƙasa ta ci riba da su saboda dabba a kowanne an aka kai ta mayanka ana ɗan jinkirta yankanta a kalle ta a juma ana saurara ta a ga wa cikin wani hali take kana a yanka ta. Mm. To su ko sai an juma dabba ba ta da lahiya ake zuwa a ɗauko ta. Mm. Ko sai an gama tana shirin mutuwa ake zuwa a yanka ta. Mm. kurin a huto a kasa nama wasu a ɗanɗan su a leda a karto bayan mutuna a rika yawo ana bin unguwa unguwa ana sai da nama kara hmm. shi kuma ba a san ba cutar da ke cikin shi e to nan ne da kuke ɗauko wannan magana shin baka ganin su kuma al'umma ma su ma suna da lahi ganin cewa suna sayan naman da san inda an ka yanka shi ba kuma bu san wace dabba ce aka an ka yanka ba watakila tana da batar lahiya amma an yanka sun zo suna sayan nama shin ba ganin su ma kankan su masu sayan ba su da lahi yawwa zan zo can shine nake so nake cewa al'umma sai ta ba da haɗin kai mm. mu muna wayar da kan mutane cewa nama ba kowanne ba ne nama akwai nama na gari mai nagarta na dabba wadda take cikakkar dabba ce mai lahiya wadda an yi kiwonta lahiya mm. aka kawo ta aka yanka ta saboda a yi amfani da namanta mm. to akwai dabba wanda kurin hutawa ne ake nace maka yankan gidan nan cuta da yawa ce ya kumsa banda lahiyar dabba ma akwai wasu dabbobin wasu kamo su ne ake ba a san ba ma mai su kuran aje a yanki a hmm. yawanci wasu ma na sata ne to ka gane hmm. ka gane to shine muke so mahauta su kansu masu takardun su ba da haɗin kai in suka ba da haɗin kai ita gwamnati ta ɗauki wannan kinta sandar wannan kinta iko hmm. eh Eh, ta bi duk wanda ya taka doka doka ta taka shi ma mm. mu muna shiga muna hutawa muna leƙawa ciki da waje muna leƙa mu gani suwa suwa ne ne suke suna kamowa ai sun sani duka an sani su ma sun san ko suwa ne ne mm. kowa ya san kowa eh, amma ana ruwa ido ne kenan kowa ya san kowa mm. eh, amma ba sa iya hutawa su ce wane da wane wane da wane ne Mm. amma in suka ba eh, hukuma garantin cewa suna da goyon bayan eh, mahautan su ma in sun gani an yi aikin a sha a hakunta mutum to mm. ita hukuma in ta wuta babu waiwayi in aka kama ka da yankan gida ka san hakunta ka zai mm. Eto eh, mana in ka san za a hakunta ka sai ka bar sana'ar wannan ba sana'ar ba ce kai da kanka kawa kanka shawara nan salman kana kana wahalda al'umma bisa sayan naman da bai da lahiya kuma hallo naman da ba a san kan gadon shi ba daga ina ya huto daga ina ya huto hmm. wasu dabbar ta sata ce ma sauran eh, mala abdu eh, kwanakin nan wato hukumomin kasa sun ɗauki wani rangadi na taka wato taka birki ga duka masu yankan gida eh, sannan kuma wato a wani lokaci mun sha ganin yadda jami'an 'yan sanda da jami'an kyau lafiya da su kuma 'yan wato kungiyar mahotan da suke zuwa suna ɗauke naman da baya da kyau daga cikin wato wuraren da ake sai da nama shin wannan mataki da ake ɗauka kana ganin yana zai taimaka wajen rage wannan eh, nama da ake ci na yankan gida insha in dai a yi tattaki abu sau da kafa duk wanda aka kama a hakun tashin wannan to ana samun rangwamen abubuwan nan za a samu sauƙin abin mm. shi ne muke cewa in suka ba da goyon baya su sun san inda za a yi a samu mutanen sun sani sarai mm. sun sani alhaji muhammadu ya sani su ma sun sani kar ta san karni <laughs> su masu kiwon lahiyar su ma sun sani na'am Eh, eh, kowa ya san kowa eh. haɗin kan da muke cewa mutane su ba da haɗin kan saboda su ma sana'ar ta su ta zanto sana'a ce mai nagarta wanda za su samu ta su da kansu mm. kai ne ka je kaso su dabba da tsada ka nemi magani ma ka bata saboda ka kai ta ka yanka ta al'umma ta yi ta amfaninta wani ya je shi ya jayo dabba shi ba lahiya ma da aka ji batar lahiya ne ma aka je aka ce a gidan wani akwai wata dabba bata ji jikinta aka je aka ɗauko aka yanke ta. Aka hmm, kai. Gaskiya matsala ce. Wanda ba su sani ba su ci cuta ta ci musu. Hmm. Kuma gashi hallau da hawa da takardun nasu da biyan harajin da komi da komi diyar ƙasa ya zamanto su ne suke wahala su wa'annan suna amsar eh, kuɗi ga hannun al'umma. Eh, Malam Abdu. muka ce a fa'intar da al'umma cewa yankan gida kurin nama ne wanda bai halatta ba mutane su bashi su kai ina gode mala abdu zan sake dawa gare ka dawa ta karshe ta da kai ina gode amma ka dakta ka dan dakta za mu sake tuntuba ka mala muhammadu eh, a wannan lokaci a matsayin ku na mamba na kungiyar um, mahuta na birnin mai shin wani aiki ne kuke yi na ganin wannan matsala ta yankan gida an magance ta kwata-kwata tana magantuwa ma tana, magantuwa eh, lalle insha allahu in dai gwamnati da al'umma sun ka bada haɗin kai mm. yana, magantuwa magantuwa tunda zan baka misali wanda kamar shi ne mun kira mun yi kira mun ce ya kamata a rubuta duk mai sai da nama duk inda aka sai da nama mm. ya kamata a san da zaman ka a san kai wane ne ga hoton ka aire san sama shine batu daga tare san sama mm. kenan in an doka wuri duk in nama ka sai da danyi an san inda kake an san ko wurin wane in ga sashi kaka sai da an san kai kai an san wuri ko wurin wane ne mm. kaga kenan in an samu wata matsala wurin nan an san mai wuri an san inda an ya kamata a ce kuma shi yankan gida in ma yawo ka kai ai akwai inda an ka yanka shi in ma aza ka yi kana saida ai akwai inda an ka yanka shi e iko yana iya asa ka gaba sai ka guji gidan da an ka yanka shi cikin cikin gidaje ne ake yankan su cikin gidaje ake yankan su to cikin gidaje an ɗauka ma mai wuri mai saida mataki an ɗauka ma mai gida mataki ana samun sauki abin. Mm, Mala Muhammadu Bankinje lumfashin ka wasu kamar eh, da suke bayyana ka wasu na yankan gida saboda ba su dama da za su zuwa can mahauta eh, su kai nama su su yanka. Shin haka ne shi koko dai? Ba haka ba ne. Kawai niyya ce. Kawai niyya ce ba haka ba ne. Ba haka zance yake ba. In su sauran 'yan 'yan ƙasa da ke zuwa. Mm. Hmm? Ai doka cewa. kuma wuri ne gwamnati ta keɓe musamman saboda ƙasa kuma saboda 'yan ƙasa saboda lahi al'umma mai zuwa can shi kahi shi na shi ma ai ma ai ma shi ma dan ƙasa shi kamaka suna gudun dai ka su kai a ce ba lahiya ko ku su ba da wani abu mm. shi ne mm. kamar misali kaga yanzu kilo guda na nama yan auna ma shi a batur dala bakwai kake biya kilo guda na nama dala bakwai mm. eh, da tva shi ne ake ta kashi cikin kashi ɗari kashi ashirin ba ɗaya mm. kake biya ka dibi duk kilo guda ka dibi sa ta kilo ɗari biyu ko ta ɗari ko ta kilo ɗari uku. yan kuɗi ne kan mm. ka kuɗi ne masu dama ko gaskiya kuma ban haka nan ana duba in ba ta lahiya in ka so ta shiga ɗari biyar in an yanka an duba an ce ba lahiya sai ji za a yi mm. kuma sai ka hankura. Eh, an ka karbe ba ba to akwai dan dan abun da kamar shayin hawaye da gwamnati yana ma yana ma mutane awo shi na bisa ga kilo shi ka guda ne ina gani kan misali kaga in ka so san shi ka ɗari biyar bikilo da yuku. Mm. kenan in na fahimci ka wato wannan dai masu yankan gidan dai ba mutanen gaskiya ba dai ne ba mutanen gaskiya ba ne na gama ba ba masu son gaskiya na ba su son gaskiya ba bai da su gaskiya eto eh eh, ni inda nike mamaki ba ganin kamar masu yankan gidan nan in sun kai yankan gida al'umma ba sai ba suna sake kenan ni akwai lahima al'umma mu kan kan al'umma ma al'umma su da su akwai ma waɗanda in sun sani ba su ba su kamar da aka ce a wayar da kan mutane wani in ya ji yana yarda da abin da an ka gayi mm. kuma wani shi kan kanshi da son shi na da yarda shi yake wannan abu sai yana gani kamar shi sauki ne gare shi tun da shi wani ya ce mai akwai cuta cikin nama sai ga kamar gayi na akai sai gani kamar gayi na akai yar ko ba haka bane tun da yanzu misali ba a gama dan adam da mutum mutane su muna gahara mm. yanzu yanzu kamar kankan kana ganin mutum sai kana cewa ne kai wani akwai lahiya gare to dabba ma in ka dibe ta haka nan wata sai an ta an yanka ta an hasa sai ka gabatar lahiya mm. kuma wata musamman zahiri sai ka gaba babu lahiya to zahiri babu lahiya mai gudun hasara sai ce ni ba ni san waga in tunda kuna ga ta abatuwar kame ta zai mm. to kaga sai mai yanka ya labe sai yanke ya abun gashi ya zo ya sai da mutane shi ya sai da mutane kuma mutane su ta kuma mutane su ta suna ganin yadda mm. an ka yanka ta inda an yanka ta din mm-hmm. ma kuma amma kuma a ta saya to kuma sai a yi tawakali ga a ce abun gashi kuma ba haka bane <laughs> na'am to ba shi kuma ba haka bane mm. kuma bayan haka nan dan ka doka ta fannin yanka abin da sani batar duk wanda zai iya yanka dabba sa an kai shi a siyasan islamic mm. sun yi mai tamboyi sun amince da cewa lalle wanga wanda muka ya cancanta mm. su ba da izini a ce to abator ta dauke shi ya zama yanki abator don saboda wai mu tunatar da mutane 'yan kasa su san abin da ake ciki eh. da in ba haka nan ba dan yankan gida ko ba ta yiwa mutum mai nagarta mutumin kirki ya zo ce so haidu zo ka yanke bisa shi kuma inda abin yake da babban illa in jin shi akwai wanda ya so kasuwa wani fanni na daban to shi wanda shi ba sauwa na yi ba mai yiwa ma ka mishi na an kai ko satuwa na an kai an kame ko wani abun gashi ka gani ka zo ka yanke abin sata mm. hmm? kai ko ka doka ka tai kuma ka sai da mutane kai ko mai sai ka sai ka ci kana gani arha yanzu dan Allah dan annabi mu duka musulmi muke kuma duk yan Nijar muke kowa ya sani ko ba ka ko dai ba a ce dai ba ka hawa ai kana suna ko kana layya ko kana minana da ganin wani rago ya ce ma kawashi ka bada shika goma ai ka san ba gaskiya bane gaskiya gaskiya fi sabilillah amma saboda son rai da da tabi'a ta dan adam sai ga mutum ya kiya ya sai naman nan sai ga ci naman nan shi kuma yana gani sauke ci kun ba sauke ci ba Eh, wai kamar wasu suna ganin aba kowa dama ya yanka bisa shi yadda yake so ai ana haka na ku tun da wani lokaci ana ca limar nan da ake abatuwar duk shi ke sa nama ya yi tsada kuma shi ke sa ma wani bi a yankan gidan yana yawa to eh, lalle kayi min abun da kama tuna ta shi ni zanciya kuma kayi min tambaya mai kyau eh, lalle abu biyu ne ake zargin mu da shi kasuwanci na duniya babu wanda bai da tsari abatuwar dai da an ka yi ta tun lokacin jeru an ka yi ta karhinta capacity ɗinta bai hice benton ba to yanzu benton yanzu kan misali mota ce an ce an yi ta don ta ɗauki mutum ashirin sai yanzu mota mutum ɗari a cikinta ka san dai babu rayuwar kwarewa da nan ko gaskiya hmm? shi ne cewa da an kai abator yanzu capacity ta bace benton ba mu yanzu akwai wani bi sason dis wajen ton saba'in wani bi har tamanin ta kama sai ayi hmm. to kuma abator ta huce lokacinta hmm. ta wuce lokacin zamani ba ta cikin zamani ba ta cikin zamani shine wagga dama ta yau da mun ka samu ga magabata muna kira babu wata dukiya babu wani arziki da hi muna noma da kiwo sosai mayanka ta da duniya kwa ga amince da ita da samu da duniya da ya kamata a yi mu shine muke kira ƙasa ce ga bukata ba mu ma mun mahauta ba mm. tunda ita mahauta ai an yi ta da yan ƙasa an kai ta ba a san wanda zai zawa ciki ba sada an kai ta ko ban ce ma yalle ko an yi mu ba musamman wani abun gashi mm. amma gashi mun zo mu rayu cikin ta mu kiran da muka kenan kuma bayan haka nan kaga kwanan baya eh ambasadikin Iran kaga wannan yana sawa makiyayi ya ji ku sa muku zari na cewa ya yi kiyo mm. tunda ya an samu da kan shi ne ya taice muhin awa biyu da shi ya kwatanta cewa suna bukatar nama na Nijar suna bukatar dabbobi na Nijar. Lalle mun yi zance da shi mun kwatamta mai kaga dai hamayanka cikin halin take ciki. Ya kwatamta mu ya ce dai komi za a yi mun ce ta yi ga gwamnati. gwamnati shi san abun da ya dace a tsakanin tun da ƙasa zancen ƙasa da ƙasa ne. Mm. Eh, na gode malam muhammadu wannan bayani naka barin zo gare ka malam usman eh, malam usman eh, an san da waɗannan kokari da hukumi suke yi kamar jami'an kiwon lafiya da kuma 'yan eh, sanda da suke bincike eh, shin ya kuke ganin kuza ku kara taimakawa na ganin cewa wannan matsala ta yankan gida eh, mutane sun daina amfani da wannan nama duk da cewa an san da wannan nama ba a san salsalar da hito ba mm, gaskiya ne wannan irin taimakon da mu dai muka ibada shine kamar irin wannan muhara da aka samu yau mai zamanto a samu gidan radiyo da yawa masu yin irin haka saboda shi ma yana ɗaya daga cikin jayo hankalin mutane da ganar da su da illar da ke cikin wannan yankan gida saboda wasu kamar yadda faɗi ne ba su san ba yadda illar da ke cikin shi ba mu ba muna magana ba ne a kan kuɗin saboda wani kashi tibin kamar in bai da kasuwanci bai da daraja a'a saboda muna magana ne don a kiyaye da lahiyar masu cin mm. duk wanda zai sayi cuta da kuɗin shi ya zo ya ci kuma abin da ya cuta mashi ka san bai kai wanda yake neman bukatar kwanci hankali ba kenan muna so radiyo ne su dan taimaka a ƙara samun hilaye wanda suke na ganar da jama'a ne a kan wannan illa ta yanka gida mm. mu kullum muna zaune akan mu zo mu ba da magana mu jawo hankalin mutane mu karawa da musu kai menene ake ni da yankan gida yanzu kun sha ganin naman da kun gan shi kun san da bai da kyau ba ma wai mun sha gani ce mun sha wa za ka ce gani wa ai bai ai ba juma yanzu wannan nama da ake kama eh, me ake yi da shi kona shi ake eh, mi zai ake kashe ba dabbobi su musu ce to lalle wannan tambaya da kai tana da ya kamata ne san ina ne ma'ana shi yawa an kama nama eh. eh shi hukuncin na kama naman nan wajen kashe uku yake na farko da shi ne ga wanda aka kama mai tallan naman nan mm. dan tallan nan shi kan kanshi an kama shi ana hukunta shi mm-hmm. haka kuma mai gidan shi shi ma ana hukunta shi akan wannan yankan gida ya kai mm-hmm. kuma shi za a ɗauki sunan shi saboda ko gobe in ya sake ba sai an yi dogon nema ba mm. da an kama yaro mai tallan na wani ne na wani ne shi kenan mm. a sai inda yake aika dai za a kamo shi a hukunta shi to nama mu dai yanzu in mu likitoci da muke cikin yawo cikin gari in mun kamo nama muna kashe mabar. biro na gamkale mm. su daga can su ne suka san ina ne ya kamata a kai shi mm. amma mahi lokaci wanda duka a kama da sunan bai me zai ake kai shi eh kamar in ce gidan zakoki zakoki ko ce to ta ake kai shi eh, eh, eh, zan sake dagari ka Muhammadu bari ta wajen Malam Abdu kana jin mu a wani kira gare ka eh, a ka na mamba na kungiyar adidc wadata a eh, game da wannan matsala ta yankan gida musamman a nan birni mai da abin yake son ya zama ruwan dare game duniya alhamdulillahi saboda mu yanzu kira da gare mu ya zamanto ta kowane fanni ne fannin mayanka ya kamata su da kansu su rika binciken juna kuma suna gwadawa inda ake yankan gida mm. shi ne muke cewa ka yi gwadi inda kasan ana yi ka gwada ma ma'aikatan kiwon lahiya da jami'an tsaro su mm. tafi su kama wannan nama da ake yanka da su masu wannan sana'ar wasu in ba a yi ba haka nan fi sabilillahi abin nan ba fasuwa ba zai yi. duk sabon karce da ka sani na nan garin ya mai ko ina in ka tafi sabon karce nan akwai gidan da ake keɓewa musamman na yanke-yanken dabobi ne a yan yanke naman wasu a mota ake ɗaukan su wasu a motuna a cikin kartuna a lullube ake kai su wurin eh, sai da nama kai eh, hatta akwai wanda suke da kashe na banza wannan ruwan ruwan wanda za a da ake zuba wanda za a ca daga abator an kai hilso shi kenan wanda da zaka iske da kwai kashe da komi jikin shi mm. shi kuma naman banza ne ba naman wannan ba veterinar bane ya leka su kurin yan yan turmije ne suka je suka harkokin su ah. to ya kamata mu dukkan mu ya zamanto mun haɗa kanmu da kanmu saboda mu kare lahiyar mu mu kare lahiyar al'ummar ƙasa kuma ƙasa ta ci gaba sana'ar su ci gaba al'umma ya zamanto tana cikin security da hmm. kiwon lafiya. Ina gode ina. Ni muna da bukatun cewa ma yi kokowa mu wayewa mutane kai bisa wannan abubuwan muna yin shi eh, da laraba laraba ne muke yin shi yanzu ya zamanto sai an samu a wata mi guda ko sau Mm. muna sensibilization ne muna waye mutane kai bisa yankan gidan nan yanzu dai malam abdu kana ganin har ta kai ka eh. ta kai ka ka sayi cuta cutar da baka iya yi wa kanka magani ba mm. kenan dai arha dai ba ta kunu aka ce yawwa eh. arhabar ta biyan bukata mana sosai aleka na gode mala abdu ina ganin da wannan na ka za mu sallama da kai mala abdu bubakar na kungiyar addc wadata na gode mala abdu salamu alaikum <laughs> bari mu dawo a nan ɗakin magana eh, malam usman eh, ganin cewa kun yi bayani kan yadda wannan matsala take ta yankan gida da matsalar da take tattare ga lahiyar ma 'yan eh, dan adam shin ya kake ganin za a kare lahiyar wato eh, dan adam a game da wannan matsala ta eh, yankan gida to shi dai babban mataki na kare lahiyar dan adam shine a ƙara jawo hankalin mutane da cewa wannan busashe da ake yanka da sunan yankan gidan nan ba su da ittattar lahiya saboda mahi yawansu a cikin gurgunci na rashin lahiya ne ke sa ana sai da musu akan arha kuma su su ta yi su saida su akan arha mm. kenan in dai mutum yana son ya samu tabbacin lahiya ga abin da sai mai lahiya ne ya bincika mutumin nan ko yana zuwa mayanka ko bai zuwa mm. kenan su masu sayan naman nan su ya kamata su bincika da kansu kai shi naman gare ke da shi wanda ke yankan shi ina ne ke zuwa na yankan shi to in dai mutum bai da gaskiya gobe bai nuhu shi ko ya mm. ɗauke shi bai nuhu ka sai dai nuhu nuri kenan kaka kai ma su ma mutane su taimaka wajen waya da kanin juna ta cewa yankan gidan nan ba nama bane ba ingantacce mm. nama ingantacce iya da shahi na lamba da abu ke buga mashi in hito daga bayanka. ka eh, kaji yanzu malam abdu yake cewa yanzu akwai mutane da ke da kashansu da tambarinsa na sa ga nama in sun yi yankan gida <laughs> gaskiya ne kamar yadda waɗannan haka ne amma shi wancan mm. na mayankar idan ka dibi shahin kana ganin rubutu a cikin shi mm, akwai bambanci akwai bambanci mm. kana ganin rubutu a cikin shi mm. kuma yadda ake buga lambai da waɗannan masu yi a cikin sata ba ɗaya bane ba da wancan saboda mu irin lambar da muke sawa ba ta shahuwa ga hannu in ka sha ba shahuwa ga hannu kuma ba ta da wata illa ga lahiyar mutum kenan wannan su ko abinda su ko garura ma sun samu buga su kai gaskiya eh, kenan mutane su ma su ba da goyon ba akan faɗar da kanin su kan wannan nama. Na gode eh, Malam Osman. Eh, Malam Muhammadu ina ganin da yake muna karshen wannan muhawara tamu. Eh, tambayar da nake so in yi ma shin an san da wannan wuri na yanka wato abatuwar ya kasance na kamar yadda ka bayyana ya shima. Shin kana ganin yawaita gina irin waɗannan wurare na zai taimaka wajen rage yankan gida. Wutun da wasu suna ci har da ma mahotan wasu suna yin yankan gida. shi dangance duk abun da an gani fa eh, eh, harkar nama ce eh, an gani da mahauci da mahauci akai mahauci ne mm. shi ne hudi can bayan ne ce tantancewa cewa a san kai mahauci ne shi ne ke sani mm. in kai babban mahauci ne in kai karami in kai minana shi ga tabbatar da cewa an san kai mahauci ne mm. in ba ai wanga ba za a yi sani ba kuma ita mayanka da muka ci a mayanka ƙasa ce ke bukatan mayanka ba mu ƙasa ce unhwanin ƙasa ne shi mayankan gida ko ce irin mayanka an kai tun da shi ɗan yankan gina bai zuwa can ya ta yanka abunda abunda a kiran mu kenan shi dangance da illa yankan gida mu muna so a ba da dama makiyaya suna daga cikin waɗanda suka fuskanta matsaloli bisa ga harkar yankan gida su daga kiwo makiyaya da na cikin daji da makiyaya da annan cikin da'irin yamai mm. yanzu duk wanda adda dabba cikin gidan shi yana kiwo wala bai kwana kowa ya sani kowa da wannan <laughs> kowa ya sani bai kowa da kana samu cikin dare ko cikin rana a zuwa doke ma bisa kuma bisa nan zuwa aka ta a saida ta hanyar wasu ma nan za su cikin gidan za su yi akwai masu ma yanke nan su dauke <laughs> duk wannan a labari duk abunda in ana so yau gwamnati wannan yaƙi da makiyaya da masu kiwo na cikin gidaje da, da mutanen gari su daga ganin abun da makwabtan su ke yi tun duk abun da makwabcin kai ke yi kana ganin abun da makwabcin kai kenan yana yi mm. kenan in an ka tashi duka gaba ɗai in allah yarda gwamnati ya sa sanda ta iko wala ana samun sauki yanzu ganin ka yankan gida ana iya magance shi kwata-kwata ana iya magance shi ana iya magance shi ko bai kare kwata-kwata ba wala yana zaman ya zan in ka ɗauko in an ganka da yankan gida ka san da doka tana bugun ka. Mm. yanzu misali yanzu wani an taro bisa shi ya da hamsin an kame cikin gida ya ta yanka yanka ya shekara yana yin shi yau dan an kan mai ɗaya rana ko miliyan guda an amsa gare shi mi zai mi zai mishi ba zai ba zai mai koyi ba mm, hmm? mm. ba zai mishi wani abun gashi ba. Eto eh ya kake ganin tunda wani bi eh, kamar masu yankan gidan nan hmm. inda al'umma ba ta ba da haɗin kai ba zai yi ba. Hmm. Shin wani kira ga kake ga al'umma da su da ke sayan ma naman? To al'umma kiran da za mu yi su dai kamawa shine an nasu. Kamar yanzu musamman gwamnati in yi niyya ana iya a hidda layi na kira hakan Mm-hmm. yan ɗauki da layakir ko ko a samu wata hukuma a kawo wani kwamiti hakan ga ya zan a ce a shi za ka sanasar da inda ka ga gidan da aka yankan gida ka gani abu na in ba ɗauka mishi matakai ba mm. da an yi wannan ana ɗauka matakai ana samun matakan da an ka ɗauka mishi shi ne kuma shi yankan gida in an kama ka da shi ai ya kamata a saka gaba ka gwada inda ka yi shi ai abu ne da ko ka yi shi boye sai ka hito ga hili tun kana zuwa wajen saida shi mm. to kamar kenan da ka hito wajen saida shi na yan kama ka a saka gaba ina na ka hito da shi daga mai wurin sai da in wurin in ba mai in mai yawo na a kai ka ina ka hito da shi in ma azana kai kana gasawa kuma ina na ka hito da shi har yanzu karshen gidan da an kai yankan canza a canza canza a to gida to da an ka baka mai ta baka gida saboda yankan gidan an ka baka gida yau akwai gidan da hiya da bisa talatin bisa arba'in ana yanki a cikin dare guda yanzu in ma duk abun nake gayi mutane suna ji muna hata na azumi matsayin mu na musulmi yanzu turaku in an ka ce ma ƙarshe shidda ta yi ko zuwa bayan ƙarshe shidda in ka ga an tara akuya hamsin cikin gida za a da su yanzu nan misalin nake ma duka sun sani kowa ya sani abu nake gai duk awakin da ake shigo in an shigo da akuya dubu nawa nan ga wata ko ga shekara ko miliyan ba a kansu abatuwar batuwar sai cikin gari aka yankan su eh, eh, ba a eh, dubi lahiyar kuma ba a samu unhanin komi gare su ake na akwai waya a magance wannan matsala amma Muhammadu akwai waya ake a magance wannan matsala ana magance yan doki matakai yan eh, rike mata eh, an kama ka kasan yan kama ka ba a sakin ka yau eh. an kama ka kasan ba a sakin ka shi ko mai gida ya san an same shi gidan shi akwai mata da gwamnati zai doka hayi amshi gidan ka kana kana bala usman kana yarda akwai yiwa a magance wannan matsala kana jin hoyar da yayi magana ah, ba ba da wuya iyakar shi shine a hukumta mutane duk wanda ya kuskure a hukumta shi akan wannan mm. kuma mu da talaka mu da cin naman nan mu ba da goyon baya a sa mutane su bi hanya ta ba mu abu mai albarka mai lahiya ina ganin da haka zani cewa mun zo ƙarshen wannan mahaurata tamu eh, wadda ta shafi eh, batun wato Eh, kokowa da eh, yaƙi da yankan gida musamman a nan birnin yamai abinda za mu riƙewa a cikin wannan mahara eh, shine na cewa yankan gida matsala ce babba ta kyan lafiya a cikin wannan ƙasa tamu musamman a wannan yanki na birnin mai abinda ya kamata ta yi shine doka ta yi aikinta gwamnati ta ɗauki matakan magance wannan matsala ta yankan gida amma dai wannan magancewar ba ta yiwuwa in ba ta da haɗin kan mahauta ba da kuma jami'an kyan lafiya da su kansu eh, al'umma da ke amfani da wannan nama na gode na gode malam abdu bukar na kungiyar addc wadata wanda ya kasance tare da mu a kan layi na gode allah ya saka da lere na gode eh, malam muhammadu eh, magaji shugaban kungiyar wato mahuta yankin yamai kenan na gode allah ya saka da lere sannan na samu taimakon malam usmani idi masanin cimaka na gode allah ya saka da lere a bisa kan injin na samu mala Mustapha ni mala Mamada da ni jagoranci wannan mahara nake ce da ku a huta lafiya sai wani sabon jiko. thank you